shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe guri dai wannan ɗakin sai ku yi amfani da shi ke da yarinyar nan ni kuma ni da wannan yaro sai mu yi amfani da wancan hajiya sai a yi haƙuri da abin da Allah ya shirya ko ba haka ba eh Ahmad na gode Allah shi albarka Allah ya ba da zaman lafiya na ga wuri kuma insha Allah eh. zan ka kawo ziyara akai akai Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya ba da zaman lafiya to sauka lafiya masha Allah sauka lafiya masha Allah Malala sai ku bude ku ga yananin abu ko eh yawa to kai kuma sai mu je mu duba can ko eh, mu je mana mu je mana wani irin kamar gawayi Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Yedi gidek. aljannar duniya. gaya mai kina can cikin ƙauye bai kasa abin da ake banan na zo da gani alhaji ce da ni kada ni abin da ke mamaki ma tukuna. Eh. kai san sai inda kula mace kin da kuta bar mana a a wai ma shin fada mu kwanta ne haka ai sallah ta fara ebo a nan gidan eh ni da da na san da haka wannan tun daga can zan wada sa ku da dibi mu tawo mu kawai a ina a nan ga kai a nan gidan ko ina an ce miki da kaya na na miki bayanin nan fa ala da mije ga na zo na bayan nan. ka kama Allah ko ka zama ina ina ita hawa take hawau hawa tana can tana kallon ganyen taba taba Wanda yarinya akwai sha sha wallahi tallahi muna wani cuci cuci cuci. mu da muka zo daga kawai in shuka ce duk bukata nan ba ko ina ma ta kamuna wucewa tsaya tukuna ina zuwa tsaya ina zuwa ka tawa mutane hauka hawau wannan shuke shuken an ce da ita nan nan ma kauyen ne a je kaya ina zuwa yawa Thank you. biki cikin duniya ba Ah, na gani kamar bangare idan baki ke agona farin cikin da ke zuciya ki ce ki mato mu zauna da zamo silar ilimin da na tara a kaina bana cikin nau'in damuwa ki gane ke da zaba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ah, Kaka. Kan da zuwa. Kaka? Yanzu kake tafe. Yanzu nake tafe. A'a, ah, ah. rogo kike taferewa haka ne? Rogo ne nake ferewa zan dafa a kai kasuwa a sayar. A'a, yau ba zan kai kaiwa kasuwa. Yau ni za a kwaɗanta wa rogon nan a ɗebo rama a zo a haɗa mun in ci rogo da rama. <laughs> Ja'iri katina da. Eh mana. ai tuna shi shine <laughs> roƙo kaka ai ba zancen kasuwa yau ai to ka iya cinye wannan rogo a to ko ban cinye ba dai ai dai na ajiye zai ta ci to san da zuwa yauwa san da zuwa ya kwana biyu ya shekaru to gashi Allah ya kawo mu za mu ga auren jika to kaka ai ya kamata dai a haƙura haka dai ai eh, ai sha ruwa ai Ja'irin haƙura da mai gidanku me zan haƙura da shi a'a to ai shekarun ne ai a'a Ai ni yanzu ina so ma in kai shekara ɗari nan gaba. Eh? Ɗari? A'a gaskiya ba za mu iya ba. Mu muna da abubuwan yi ba za mu zo mu tare saboda ke ba. To sai na ji sako kwatsam. Hmm, abu ya to an shirya komai. Aka ce to maza maza ka zo. Hmm. A tsara komai mu je. To ke tsaya dai kaka, ke me kika shirya? Ka je ka garaje ga da ni. Shirin mu irin naku ne? Iya eh, da yake dama gaskiya ba zan jira shirin ku saboda ku shirin ku irin na ƙauye ne. Yo za ka faɗi ƙauye. Auren da za a yi ba a nan cikin ƙauyen za a yi ba a birni za a je a yi. A'a dan da aka dai amma dai aikin gani yanzu dan zamani ne a je birni. To ai birni aro kai ba dan birni ba ne kai ai. A'a cikin yanzu shi birni ai ka zo na zo ne ai kuma ni ma na je din. To shi kenan yanzu dai ka je ka gano gimbiyar? A'a tukuna gaskiya. to kai hanzari ka ku je a tsatsara abin da za a tsara eh na sadarwa malam ma yanzu ni dai kar dai a manta da Allah a ɗebo raman nan a kwaɗanta min rogon. Shikenan ka shiga ciki kafin a gama dafa sai a tsunko ma rama a ma kwaɗan. To shikenan. Ka ji kuli-kuli akwai gyaɗa ɗan yi gyaɗa ko? Akwai ta, ai ba na rabo da ita. A sa ma ma kalwa a ciki. Kaka kuma kalwa? Eh. ita rayuwa haka take duk a yanayin da bawa ya tsinci kansa sai ya yi haƙuri haka Allah ya so ya gan shi shi ya sa ya sa shi a ciki kuma ba kawai dan baya son shi ba a'a haka ya so ya gan shi haka mu yi haƙuri haka ne umma umma wallahi ni karatu na ma nake tunani wallahi karki damu in dai magana karatun ki ne ko anan ma za ki iya ci gaba da karatun ki kin ji ko To. Hmm. Wa alaikum salam. Je gani ana sallama waye. Ah, sannu? Yawa sannu. Ya gida? Lafiya Wallahi abban namu baya nan. Ko wajen Mujahid ka zo? A ba wurin su na zo ba, na zo wurin hawa ude To. Tana ciki ne? Ai ku Hawa'u ba ta nan. To. To shikenan idan ta dawo sai a ce mata ni ne Salam na zo. To shikenan. Wai ke ma bikin kuka zo ne? A'a. Ni anan nake. Okay. To yayi kyau. Sai an jima. to yau to kamar da yadda na gaya muku zama ya haɗa ko ba gaskiya ba to duk abin da ya shafi wata mu'amala da Allah ya rika sanarwa suna daurin aure jana'iza dubiya jaje ko abin da ya shafi tayin munna To Allah ya rika gaya wa juna ni ma in wani abu ya faru zan sanar shi ne zamanta to shi kenan insha Allah za mu kokari duk abin da ya faru za mu zo mu sanar maka mu ma yawwa tunda da yanzu ai mun riga mun zama daya yawwa to kamar yadda zaka ga yawa kowa mu ma insha Allah za mu sanar maka insha Allah insha Allah to nagode nagode to madalla madalla yawa madalla sokala gode ah, baka da ba lafiya lau Masha Allah. Sannu ko? Yawa sannu. To madalla. To <laughs> da Allah kar a ce na yi tambaya ko ba. A ba ku bai. Eh a nan garin ake ne? Eh ni dan nan garin ne amma na dan yi tafiya ne sai na dawo. Haka ne haka eh. ne haka ne. To madalla to ni ma dai zamana ya kawo ni nan. ga gida nan da kaji baya haka mai kallon yamma ok eh na ga wani dan samun eh, gini yawa to ni ne a ciki eh kwarai eh, da gaske sai kuma dai a yi hakuri da zama da ah, juna to na madalla madalla yau madalla wallahi ka ji yadda abin ya faru to yanzu wai mai wai mai ina suka je ana da labarin inda suka tafi to wallahi ni kaina ranar da suka tashi wallahi ina kasuwa zuwa nai na dawo na tarar da wannan abin kuma ban san inda suka koma ba kuma kaf garin nan babu wanda zai iya ce ma ga inda sawa suka koma kai Na lillahi wa inna ilaihi rajiuna wallahi idan na gaya maka cewar na ji daɗin wannan al'amarin to ƙarya nake wallahi wannan al'amarin ban ji daɗi ba kuma ban san ma ta ina ni zan kama ba wallahi ban sani ba wallahi din na san haka amma babu yadda za ka yi haƙuri za ka yi kai sai ka ce in yi hakuri in yi hakuri in ci me to me zan yi da hakuri yanzu ba yadda za a samu labarin ko da motar da ta dauke su ne, ni ko kuma bayan ta aje su a birni ko dan sahun da suka hau can in bibiya dai ni in je in bincika in ga ko da Allah ya sa za a dace tunda me nema yana tare da samu in gani yadda za a yi dai in same su wallahi abokina sai dai kai hakuri ko ka bi su birnin Kaduwa gaskiya ina ga ma na lamarin na ƙarya da ke magana Allah sai za ka yi hakuri za ka yi kawai ni ba saboda da na zo kai na hakuri za da in yi hakuri in ci mai to kawai sun yi hakuri da irin wannan yanayi oh, yanzu tafiya za ka yi hmm? Hmm? ni tafiya zan yi kaka to yanzu ka san fa birni ba irin ƙauye ba ne ta ina za ka fara birni fa ba irin ƙauye ba ne ni kaka zan fara ta ko ina haba kaka zan zauna ne ina cikin damuwa da kunci da ɓacin rai ina zaune a nan me zan yi a nan kawai zan je in fara ta ko ina shikenan Allah ya baka sa'a Amina amin Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa a dace amina Allah ya kiyaye hanya mu je in taka a kaka ba sai kin taka min ba a ai kafar ta rike an ce a rinka tattaka ta a dan ji daɗi to ki haƙuri kawai ki koma to ki koma insha Allah to Allah ya tsare Allah ya tsare amin amin yawwa Allah ya kiyaye Allah ya tsare ka yaro Salamu alaiki salam. Sanda zuwa. Ina wuni? Ina gajiya? Madalla. Na zo gurin Hajiya Khadija ne. Hajiya Khadija? Ai nan gidan ba Hajiya Hadiza a nan gida. Nan a gidan Hajiya Habiba ne. Akwai ta mana. Ni ce fa mai kawo mata sarkar gol. Sarkar gol? Kai, ba nan gidan ba ne ba, nan gidan Hajiya Habiba ne. To wa ke tsaya, na gaya miki kin dage, ko? Kin ce ke kina neman gidan Hajiya Hadiza. Idan ma sarkar lu'ulu'u kike kawo mata, to ba nan ne gidan ba. Ki kama hanya ki fice ki bar mu cikin gida. Kin kama kina ta kalle min gida ko? Ke kin zo wani gulma da mutunci wani wai saka gwal kike ka mata fita na yana nan shikenan kuma ki tsaya kina kalle shi to me dan kumar kumari yake nema shi yake so ba za ki fita ba sai na dalla miki mari tukunna mara kunya yayi yarinya fita da kalle min gida da kalle min miji shi shikenan ya ganta to ba irin ki yake so ba me dan kumari yake nema ba irin ku ba magulmata wani wai sarƙa gwal Alhaji. Na ce me zai hana? A kai Hawa'u makarantar masu kuɗi, tunda Allah ya riga ya hore. Mm, to, kina da gaskiya. Wato dama ce samu. Tunda Allah sa akwai damar nan nema ina ganin akai haka an yi daidai. To amma ai ta mun magana cewa ta so ta siyo wasu 'yan kayan shafe-shafe haka da wani ɗan kayan ado ko? Mm, ni ma na ce ta siyo min damun. to abin da zai faru in ta ji ta dawo sai mu zauna mu tsara yadda za a yi ko ba haka ba tana ciki ai eh. to ki same ta ki bude drawer nan ki dauki kuɗi ki bata ku yi lissafin me zai ishe ku da ke da ita gaba daya ba fita da kwashe mu gaba daya ba a ya sanya kwasa na taɓa ɗaukar maka kuɗi to ki ɗauka sai ki bata to shikenan a to shikenan in ta dawo sai mu zo mu tattauna maka yadda za a yi ki gaya mata kisa direba ya je ya kai ta ya dawo da ita kuma bana son yawo to shi ke in ta dawo in so sai mata tore da za'a kai talauci bai ba a duniya bara hmm, ba. ni zan baki wannan labarin <laughs> Allah ina ga ka ba ɗaya dai kai ani in na fita da nan na takawa ɗaya dai hmm. Allah ya tsare mu talauci A gida? Lafiya kalau. Masha Allah. Ya mutan ƙauyen naku? A mutanen ƙauyen mu lafiyan su kalau. To madalla. Yawwa. Aiki da godiya. Sannu. Su hawa uba sa da da. Ah Hawa'u? Ai Hawa'u yanzu an yi nisa a karatu. Tana makaranta. Makaranta? Ai in kaga Hawa'u yanzu sai kai mamaki. Nan da shekara hudu zuwa uku. ba zan hawa a wuri ban gaya maka sai ta yi digiri tukunna to shikenan um, eh, idan ta dawo a gaishe ta na biyu dama mu gaisa ne to to shikenan ta ji da kyau insha Allahu. sai an jima Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. A, ah, ke ki ji yaro. ya ɗauko kafa ya kamo hanya ya taho daga ganin mutum yana da ƙumbar susa shikenan kuma sai a ebo kafa a kamo hanya a zo shikenan ana mana bita da kulli dukan kabarin kishiya ba za baka ba dan ƙauyen kayau garin su ta sallah wani kuwa ramla me yake faruwa ne tsakaninki da sadam na ga yana ta rubuto miki wasiƙa maki amma cewa wai yana so na to banda abinki menene laifin sadam hmm? kusan duk a karkaran nan babu jajirtaccen yaro kamar sadam amma kuma sai dai in ba kya san shi amma <laughs> ce masa na yi idan yana so na sai na sanar da abana tukunna idan ya amince sannan in amsa mai to shi ke na haka ma da kika yaje ne wa alaikum salam wanda zuwa abba sannu kare hai hai hai hai ai abun nan gari yayi kyau ah, ah, gari ya a kai sai kuma na dare yanzu ma nake shirye-shiryen dora shi tun da abin da kaga garin damuna duba ka gani hmm. ba wuya yanzu ruwa kuma ke cewa <laughs> akwai yanayin ya yi kyau wallahi kai to zauna mana ku ai kai abin nan eh, yawwa to barakallah aikin ne yayi aiki kuma ah, wai mm. zance mai na jikuna ne da kafin shigo ito tambayar ta nake game da yaron nan Saddam. sadam mm. to amma an tambaye yarinyar nan tana son nan gara ya keke da keke ito ga dukkan alamu dai gaskiya tana son shi don yadda na tambaye ta alamu sun nuna haka to Allah ya ji shi alheri amin ya Allah amin ai yaron kirki ne <laughs> eh. alhamdulillah hmm. ai wallahi umma sadam yaron kirki mutumin a ah, sosai kuwa gaskiya to Allah ya ji shi alheri kai kai kai kai ai babban abin farin ciki abin sha'awa shinkafa nan ta yi kyau ta yi yabanya alhamdulillah saboda damuna yadda ta yi harshe eh. habbawa habbawa eh. eh, wallahi tallahi yanzu abinda za a kai da kake zancen abinci sallah ya kamata mu je a yi tukun yawa abu aiki ne ka fara yanzu ba maka ruwan mu ah, to iya a ah, ratuwa habiba kina ji a jin ka ni yanzu babu abin da ke daga mun hankali yake ta muna yanda mutane suke ta zuwa nan wannan ya zo yi sallama wannan ya fita wannan ya zo yi sallama kai lamarin ya ishe wallahi tallahi haba to alhaji a kullum man sai sun zo kullum suna zuwa ai kin san me ke damuna wato ni matsalolin da ake zuwa da su su wai wai shi to wai wai shi shi talaka dama wai jahili ne ne ko kai ake ciki ne ba haka bane saboda idan sun zo kana ba su ko ba haka ba kuma ka gani dai yan garin ku ne ke ba yan garin ku bane ai dan Allah dan da Allah ya sa shi nin da na fito ke ma daga nan ka fito ke ma kauyen ku ne garin ku ne haka ne ni ba yan uwana bane dukkan wani ɗan uwana da ka sani na jikina ya riga mu gidan gaskiya ya rasu to ba wanda zai zo guri na ice yana da bukatar wani abu au to shikenan zike ni ba naki bane ni ba da ke nan. a'a ya san ce ba na jikina bane ai tunda ni naki ne kuma da kauyen kike ni ma da kauyen nake to ai duk ɗaya nake da ba an tare gaba daya haka ne a to am alhaji hmm? wani in tambaye ka ya magana tafe mu saudiyan nan ne hmm. <laughs> habibu tafiya tana nan in Allah ya da tafiya tana nan bana zaki shiga kasa mai zaki taka kasa mai tsarki eh in Allah ya da daman kaga tun kafin ije wa'insu suna ce min hajiya wa'insu kuma suna kira na hajjaju barantana kuma idan na je eh. ai abun ina ni ma haka ake mun ko duk inda ta kawo gida alhaji barka da fitowa alhaji ina gajiya alhaji barka da to ai shikenan in Allah ya da bana zamu zama alhazan na gaske to yanzu alhaji eh to alhaji mm. na ji namu ban ji magana hawa ba ita sai yaushe a'a ita in ta kammala makaranta ita ma sai ta tafi amma tunda bata kammala makaranta ba mu fara zuwa tukunna ko ba haka ba na gode na gode alhaji na gode ina magana farfesun bai karasa ba ne kaki kira mun kowa ai na fi so duk abin da zaki toya a gidan nan ko ki dafa to ki zaki dafa ba na san ki samu koma tashi ki mun zifi irin nawa eh to yanzu dama kana zuwa wurin ta ne a'a ban taba zuwa wurin ta ba wasiƙa na rubuta mata kuma ta min da amsa cewar sai ta tambayi abbanta gaskiya ne gaskiya ka gamu da mace ta kirki domin iyayenta mutane ne masu mutunci Ka ga babanta iyakanin girman mutane a garin nan wallahi kaka nema abin da ya sa ce ina son ta kenan gaskiya ai fa ka samu yarinya sai dai kawai ubangiji Allah ya kore inda za a yi ai wannan gaskiya kore ai kaka ina ganin ba wani ɓata lokaci za a yi ba kawai tura za a yi hmm, gaskiya kamata a tura domin babanta ba mai wasa ba ne gaskiya ne zan je in faɗa wa abba in ya so sai ya zo a gama komai da komai a wuce wurin ka je ka tsana masa allah isa a yi da amin amin allah ya bada sa'a amin amin kaka hmm, allah ya sa rabon ka ce amin amin kaka shi ka Allah ko ka zama dubin gobe ina son kisan da cewa a rayuwata ban da wani buri face in a gidana a matsayin matata wallahi a duk lokacin da ka zo wurina sai in ji babu kamata a cikin matan da ke cikin duniyar nan kisan wannan shine dalilin da ya sake ga ina kaɗai take daga cikin ragowar mata saboda ba na son wata barazana ta raba ni da ke. Shi yasa na riƙe ka hannu biyu wallahi na kori duk ruɗan da ke cikin zuciyata. Domin na san babu tamkar ka a cikin mazan yanzu, wallahi Sadam duk duniya babu wanda nake so kamar ka a cikin duniyan nan. Kinga, shi yasa nake son dawo daga wannan tafiyar. saboda ba na son ki ba wa wani namiji kofa da har zai zo ya maye gurbi na kafin in dawo. auda mansa dan har yanzu zuciyarka ba ta yadda da ni ba to shi ina son ki haƙuri maganar da na yi masu tabbaki ne kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake ƙara son ki saboda kina ƙarfafa min gwiwa A karo na farko, ka ziyarci gidanmu. Karo na biyu, ka sake motsa zuciyata. Lallai na yarda kana sona. wato ba kowane ɗan adam ba ne yake gane mai ƙaunarsa ko mai sansa a zahiri kuma na yi ƙoƙari saboda ganin cewa na yadda da abin da zuciyata ta nuna min a lokacin da na ganki ganin farko to me ta gani wato cikin ɗan wasu daƙiƙoƙi kaɗan lokacin da kika gimla mai zuciya ta ta ce sai ƙwaƙwalwata ta ta karɓi saƙo sai na ji ta fara bugawa ɗit ɗit ɗit na yi tsimayi na ga menene sakamakon al'amarin me idanuna zai nuna mu kwatsam kawai sai na ga kin faɗo sai na wani ji wani zir har cikin zuciyata sai na ji tana gaya min cewa hanzarta bita yi mata magana kar kai wasa da damarka damarka ce alhaji na ce ga ikon Allah hmm. yadda nake jin daɗin zaman garin nan sai na ji ba na son bar shi a dama da haƙuri da rashin sa kaɗan ne <laughs> musamman ma kuma da yake yanzu gashi eh. ramla ta samu rabo haka ne to Allah ya sauke ta lafiya amin ya Allah na san yanzu mujahid yana ta jira to za a hanzarta Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. A'a, agogo sarkin aiki. ke koyaushe ba ke son ki huta rayuwar ki ta aiki ki ta shara kin yi wanki-wanki, kin yi wanki ki ranga hutawa mana dan Allah <laughs> kaga dai yawan aikin ka yawan ladan ka kaga dai ai bana yi saki ko to shikenan ni ma zan fara yin aiki domin ni ma in samu tarin lada <laughs> ka san wani abu ne wallahi motsi nake ji a cikin ciki na ya kamata mu je asibiti Allah amma fa na ji daɗin wannan magana taki kin ga saboda daɗin maganar nan da na ji idan na je bakin kasuwa zan sayo miki duk abin da kike so a'a ba dole yin zumuɗi ba kuma zan ɗauke ki in kai ki asibiti birni a duba ki a duba min lafiyar ki haka za a yi haka ma ya kamata kin ga shiga ciki ni zan karasa aikin nan ki kwanta da Allah ki huta